الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والخلق والتقدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما بعد أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala a cikin nufin sa da ikonsa da ya nuna mana yammacin wannan rana ta asabar goma sha bakwai a watan ramadan na hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1439 wanda ta yi daidai da biyu a watan shida na miladiya ta 2018 a kalandar albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin allah alkur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa da dai gwargwado a darasin jiya idan ba a manta ba mun fara darasi akan wannan aya ta 255 wato ayatul kursi wanda aka fara karanta ta daga farko wannan lokaci ya yi ƙarshen ta ba mu ƙarasa ba mun tsaya wato inda ubangiji subhanahu wa ta'ala ke ce man zallazi ya shafa indahu illa bi izini sai muka tsaya a nan wanda za a ta zamu sake maimaita farkon ayar domin karasa tafsirinta ko kuma a wuce shi ke a dora a shara kawai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم نعم cikin wannan aya kamar yadda ya gabata darasin tafsirin ta tun jiya zuwa yau ya za mu dora kan manzan ladhi ya shafa'u indahu illa bi izini; ya ce haza istifhamun bi ma'anan nafi ya'ani la ahada yashfa'u inda allahi mahama kanat manzilatuhu inda lahi, illa bi iznillah حتى الوسطاء الذين يريدون الخير لغيرهم لا يمكن أن يحصل لهم ذلك إلا بإذن الله عز وجل وذلك لكمال سلطانه وملكوته وعظمته لا أحد يتكلم حتى فيما فيه خير للغير إلا بإذن الله عز وجل وبنجي تبارك وتعالى يتي من ذا الذي يشفع عنده wane ne zai yi ceto a wajensa mana a wannan rana ta tashin alkiyama kuma a wajensa subhanahu wa ta'ala a farfajiyar alkiyama muka ce istifhamun ne ma'anan nafi kamar yadda malamai ahlul ilmi suke faɗa cewa ma'anarsa babu wanda zai yi ceto a wajen allah maɗaukakin sarki a wannan rana ta karan kansa ya naɗa kansa ya baiwa kansa dama ko don matsayinsa da darajarsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce illa bi iznillahi sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala hatta masu ceton da Allah ya ba su damar su yi ceto annabawa da manzanni da sauran bayan Allah muminai wanda Allah ya ba su wannan dama da wannan alfarma ba za su fara yin ta ko aiwatar da ita ba sai da izinin ubangiji subhanahu wa ta'ala waɗanda za su iya amfana ko su taimaki waɗansu ko su ka alkhairi ko jin kai ko ga waɗansu a wannan rana ba za su aiwatar da wannan ba sai da izinin ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda girman kamalar wato faɗi girman ikonsa da mulkinsa da ƙudurarsa da girman azamarsa ba wanda ya isa ya yi magana a wannan rana a wannan lokaci cikin abin da zai amfani wani sai da izinin allah sai da samun dama a wajen allah subhanahu wa ta'ala kuka ce wannan ceto kamar yadda jiya darasi ya fara bayani a kai ita ake kira a shafa'atul uzma ita ce babban ceto na farko na farfajiyar alkiyama ceton da allah ya baiwa manzan allah sallallahu alaihi wasallama wannan matsayi wanda matsayi ne guda ɗaya wanda allah ya yi wa alkawari ga manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa zai bashi wannan matsayi wa minan laili fata hajjar bihi na filatan laka ya an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda cikin dare ka yi sallah ta tahajjudi ita ce sallah ta wato ta dare fila a gare ka mu muka ce a matsayinmu na farar hula wanda ba kowa ba in mun yi tahajjudi mun yi kiyamun laili mun yi sallar dare muna da zunubai da laifuka da kurakurai da muke neman allah ya fi mana ya gafarta mana su ya kankare mana sakamakon wannan ibada da muka yi kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a asali ma ma'asumi ne a baya bai taɓa laifi ba a gaba babu laifi ma'ana ba zunubi a baya babu kuma zunubi a gaba tare da haka Allah ya daɗa bashi tabbas da garanti ya ce inna fatahna laka fata mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya alƙawarin idan ma akwai zunubai da kurakurai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda babu su Allah ya alƙawarin yafe masa da kankare masa ko kaga shi qiyamul layli a wajensa wato ƙarin falala ce duk da haka saɓanin mu muna yi dan neman gafarar zunubi a wajen ubangiji a matsayinmu na bayi masu laifi masu kurakurai ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam ƙarin alfarma ce da falala da kuma godiya ga ubangiji kamar yadda ya faɗa wa matarsa na aisha radiyallahu anha lokacin da ta ga wata rana ya yi laili dan tsananin tsayuwa har kafarsa ta kumbura ta ce ya kake wannan bacin in gafara kake kake nema ai Allah ya yi maka ya ce liyaghfir Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ya ba ta ansa da cewa afala akunu abdan shakura idan Allah ya man gafara ta kurakurai na da laifuka na to ba zan zama bawa mai godiya ba kaga shi nuna godiya ne ga Allah madaukakin sarki ya mullai da a wajensa da kuma wancan matsayi da Allah ya ce asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda hakika tabbas ubangijin ka tabaraka wa ta'ala zai tsayar da kai maqaman wani matsayi abin yabo wanda kowa yake fata wannan ita ce ash-shafa'atul uzma ita ce idan muka tafi cikin hadisin da imamul bukhari da muslim suka rawaito daga abu hurairah radiyallahu anhu yana cewa أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه, تعجبه فنحس منها نحسة فقال أنا سيد الناس يوم القيامة وأن حديثي دوغوني كما يدزام جيش يزو أحنكلي شوى من زن الله صلى الله عليه وسلم كما يد من زن أبو هريرة يكي شوى أنكاو ومن زن الله صلى الله عليه وسلم nama wata ran farufiya ilaihi zira'u sai aka ba shi cinya ma'ana cinyar rago ko ta tinkiya ko ta akuya ko ta dan akuya ta gaba ko ta baya wannan yana daga cikin naman da manzan allah sallallahu alaihi wasallama yake so sai aka ɗauka sai aka meƙa manzan Allah sai ya ce wa kanat tu'jibuhu manzan Allah yana sha'awar nama na wato irin wannan wato bangare ko kuma naman da zai zo a ce na wato cinya ne ta akuya ko tinkiya ko dan akuya ko makamantar irin wannan layin dabbobin yana bashi wato yana son sa kenan yana bashi sha'awa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbi wannan wato kafa ta akuya fana hasan hasatan fana hasan min ha nahsatan sai manzon Allah ya sa hakori ya cisga ma'ana ya sa baki ya yaga ya tauna faƙala bayan ya tauna sai ya haɗiye sai ya ce ana sayyidun nasi yau kiyama sai ya ce ni ne shugaban mutane gaba ɗaya ranar tashin alkiyama imam za Allah ya anan kenan eh? a wajen bahaushe a wajen bahaushe a wajen bahaushe shi lokacin da ya ci abinci in ya fara magana ya yi santi kenan ya yi abin dariya a wajen balarabe shi santi ba abin dariya ba ne ba abin mamaki a kusan lokacin da za a ci abinci sannan kowa ya ta zaro maganar da yake so tana ta amma a wajen bahaushe sai a yi dariya wai wani alhaji ya zo ana zaune a rumfan kasuwa tare da wato yaransa sai aka je aka kawo gurasa daga gida da miyar taushe da man shanu da jami'a alhaji ya hada gurasa ya zuba miya ya hada man shanu ya ji yacce yake so sai ya ɗauki cokali ɗaya sai ya tsoma cikin wannan gurasa sai ya ɗauka ya tauna ya haɗiye sai ya sosa kunne sai ce kai bature ya hikima a wurin nan kun ya shebiri don iban yashi ya yi cokali don iban abinci sai aka yi dariya sai ga a ah, me ya kamata ya yi santi nan wanda shi kusanti a wajen larabawa ba abin dariya ba ne ana son a yi shi ma sabanin wajen bahaushe shi a tasa al'ada zan Allah ya ce ana sayidun nasi yau malkiyama ni ne shugaban mutane ranar tashin alkiyama sai ya ce wa hal tadruna bima zaka kun sanya abin zai faru in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ya jima'u Allahu yawmal qiyamati al-awwalina wal akhirin ranar tashin alkiyama allah zai tara mutanen farko da ƙarshe tun farkon halitta a duniya tun daga adamu alaihi salam har ƙarshen halitta ta mutane da ma aljannu ya ce fi sa'idin wahidin a wata farfajiya ɗaya a fili ɗaya ita ce farfajiyar alkiyama fa da'i wa yanfuzuhumul basar wanda za su ji kiran mai kira ladan tashin alkiyama lanan da kabarbara za su tsage manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ana awwalu man tanshaqqu anhu ardu yau qiyama yace ce ni ne farkon wanda kasa za ta tsage masa ranar tashin alkiyama ma'ana ya fito daga makwancinsa sannan ya a wani hadisi cewa sannan wato kabarburan mutanen baki'a domin mutanen baki'a mafi yawancin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga kan sayyiduna Uthman da sauran matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin suna na Aisha da Hafsa da sauransu da sauran sahabbai in banda wanda suka tafi wato yawon da awa wanda suka je Sham waɗansu suka mutu a Sham irin su Sayyiduna Bilal radiyallahu anhu waɗansu suka mutu a basara ma'ana a kufa a ƙasar iraki waɗansu a misra da sauransu su sai a mafiya yawan sahabbai wato kabarinsu yana wato a birnin manzan allah sallallahu alaihi wasallam shine madina sannan wannan ma'ana idan kabarin manzan Allah ya bude bayan waccan yekuwa da sanarwa mai kira yana kira yana cewa mutane ku tashi ku tafi mu ila ardil mahshar ku tashi ku tafi zuwa farfajiyar wato tsayuwa don tashin alkiyama ita ce almahshar matattaran mutane kenan kowa mutane za a tashi duk waje ɗaya za a yi a rannan duk duniya duk inda mutum ya mutu a duniya a rannan a farfajiya ɗaya a wuri ɗaya za a haɗu a wuri ɗaya a duniya ɗaya ba za a ce mutanen amurka suna can amurka ana musu hisabi ba na najeriya suna najeriya a'a duk farfajiyar ɗaya ce duk inda kake a wuri ɗaya ne a farfajiya ɗaya kaga wannan zai nuna maka girman iko da isa da kudura ta ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa mutanen duniya farkon su da ƙarshe za a tara su a rana ɗaya a farfajiya ɗaya a fili ɗaya kuma alkali ɗaya mai shari'a ɗaya kuma duk a yi musu hisabi shi yasa allah maɗaukakin sarki ya ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu akwai wani wuni wajen ubangijinka tsawonsa ya kai tsawon wato shekara dubu irin wacce kuke kirgawa wato a wayi gari safiya ta yi a wuni a wayi gari a yi sati ɗaya ku kwana ɗaya sati ɗaya wata ɗaya shekara ɗaya har shekara dubu haka tsawon wannan wuni yake a wannan lokaci ya ce wata dunu shamsu banzan allah ya ce wata dunu shamsu sai rana za ta yi ƙasa-ƙasa kama a ruwayar salim yake cewa tsakanin tsakanin kokowar rana da kokowar kan mutane a wannan rana wato mil ɗaya ne shine malamai masu sharhin hadisin suka ce to mil ɗaya a nan kamar yadda salim yake cewa shan mil ɗaya na mi domin akwai abubuwa a larabce guda biyu da ake kiran su mil mashiyin kwalli tsinken da ake tsoma a cikin kwalli a shafa a ido ana kiran mil a larabci tafiya wato irin abin da ake aunawa na tafiya tsakanin nisa da nisa wanda za a ce mil ko kilomita shi ma ana kiran mil to tsakanin rana da kawunan dan adam a wannan rana mil ɗaya ne shin mil ɗin na mashiyin kwalli ko na tsawon tafiya yanzu tsakaninmu da rana mil miliyan 90 da ɗari uku da wani abu ana jin zafinta ko ba a ji akan ɗaji sama-sama eh toran nan mil ɗaya ɗauki ma mil ɗayan na tafiya ne ba na mashiyin kwalli ba yanzu mil miliyan 90 da dubu ɗari uku da ya kake jin zafinta ta ke ka ka zo kana haki kana neman ruwan sanyi kana na ɗauko rana na ɗauko rana ko ka ji rana ka ji rana to a lannan za ta zo lannan kuma duk babu inuwa sai inuwa al'arshi duk wanda ka gan shi a inuwa nan ba da ba inuwa aka je aka kafa masa ba ba lema ya ce ta ita ba inuwar al'arshin ubangiji ce ubangiji ya sa shi ya ce fata da shamsu a mace rana za ta yi ƙasa in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ya bulugun nasa min al-ghammi wal kurbi ma la yutiquna wa ma la yahtamiluna mutane za su samu kansu cikin tashin hankali da damuwa da takaici da bakin ciki da damuwa irin wato mai tsananin da ba za ta iya juruwa ba ga mutane faya kolo ba sai waɗansu mutane sai su haɗu sai a tattauna sai a yi shawara idan suka yi shawara waɗannan mutanen da ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai su ce ala tara ma an tunfihi ala tarawna ma an tunfihi ba kwa ganin abin da kuke a cikin sa hali da yanayin da ake cikin sa firgici da tashin hankali da tsanani ala tarawna ma qad balagakum ba kwa ganin halin da kuka samu a kanku a ciki yanda lamarin ya kai muku ala tanzuruna man yashfa ila rabbikum ba za ku duba ku yi hange a yi tunani a ce wane ne zai roƙi ubangiji ya je ya yi muku ceto wajen ubangiji wannan ceton ceton ubangiji ya yi fushi fushin da bai taɓa yin irinsa a baya ba a gaba ba zai taɓa yin irinsa ba don haka ubangiji ya janye fushinsa a yi wannan hisabi haddan wuta ma kafiri ya yadda da wahalar wannan tsayuwa da kwakwar da yake ci gara a yi hisabin ya tafi ta yana ga kila zai fi samun abuwa ina kuma ga mumini saboda tsananin tsayuwar da ake a ciki tsananin hali ceto ba za a samu wanda zai je ga ubangiji ya yi ceto ba Faya kolo ba dan nasi ihto li adama sai wasu cike sai a yanke sai a zartar da shawara a ceto a je wajen annabi adamu alaihi salam ya ce fa ya tuna adam sai a je wajen adamu alaihi salam fa kolo da ya adamu ta abul bashar خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك يا كي آدم عليه السلام متعنين دا سكجيني من شيطان كينا su ce kai ne baban talikai kai ne farkon halitta cikin mutane kai ake kira abul bashar kai ne uban kowa cikin mutane kai ne wanda allah ya halitta da hannunsa kai ne wanda ya sa mala'iku suka yi maka sujjada su faɗi waɗannan martabobi da girma da matsayi da daraja da allah ya bewa annabi adam wato na bambamawa kai allah ya umarci mala'iku su yi maka gaisuwa ta hanyar sujada gaisuwa ta girmamawa ishfa lana ila rabbika ka je wajen mahaliccinka ka je wajen ubangijinka ka nema mana ceto ala tara ma fihi ba ka ganin halin da muke ciki ya adam ala tara ila ma qad balagana ba ka ganin halin da muka samu kanmu fa kulu adamu. sai adamu ya ce inna rabbi qad qadiba al yawma qadaban lam yaqdab qablahu mithlahu wa lan yaqdaba ba'dahu mithlahu sai adamu alaihi salam ya ce lalle yau ubangiji na ya yi fishin da baya bai taɓa yin irinsa ba bayan wannan kuma ba zai taɓa yin irinsa ba wa na nahani an akili shajarati fa asaituhu ya hana ni cin bishiya bishiyar da ya nuna min ya ce kada in ci ta sai na saba masa don haka nafsi nafsi izhabu ila gairi ce ni ma yau ta kaina nake yau in samu in kwaci kaina duk da wannan kaga tsananin halin da yanayin da fishin da ubangiji ya tare da haka Adamu alaihi salam da ya ci bishiyan nan ai allah ya yafe masa allah ce fatalaka adamu min rabbihi kalimatin sai ce mai fata ba alaihi sai ya masa ya an shi tubarsa waɗanne kalmomi ne annabi adamu ya faɗa allah an shi tubarsa ita ce mai wace kalmomin ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله أنشتو شتوبسا أما يوصبو دسنن حال ين ينا تنب زيتن كان الله ديا تبين كرم وانا في با سيتي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوه كتفو جنوانينا ونينا ku tafi wajen nuhu alaihi salam shine zai iya sai mutane sai a ranka ya a taho wajen nuhu sai a yi tunani ai nuhu zai iya saboda kaza kaza sai a zo fa ya tuna nuhan sai a zo wajen annabi nuhu fa ya kuluna sai mutane su ce ya nuhu an ta'awwalu rusul ila al-ardi wa sammaka Allahu abdan shakura ishfa lana ila rabbika ala tara ma nahnu fihi ala tara ma qad balagana sai su zo su samu annabi nuhu alaihi salam su ce kai ne farkon manzannin allah a doron kasar allah kai ne farkon manzan da allah aiko da jakadanci na sako zuwa gare shi zuwa ga doron kasa kuma kai ne wanda allah ya maka suna ya kira ka abdan shakura bawa mai godiya bawa wanda ya gode wa Allah Allah ya anshi kaga Nuhu alaihi salam ma'ana bawa ne wanda ya zama ya gode wa Allah Allah ya san Nuhu ya yi godiyar da ya cancanta ya kira shi abdan shakura ya ce zurriyata man hamalna Nuhin innahu kana abdan shakura Allah ya ce shi annabi nuhu bawa ne wato shakuran don haka kai ne wanda Allah ya kira abdan shakura ka yi mana ceto wajen ubangijinka ya janya fushinsa a yi hisabi kowa ya gane makomarsa ala tara ila ma nahnu fihi ba ka ganin halin da muke ciki alata rama ma kad balagana ba ka ga halin da muka kai a ciki ba fa yaqulu lahu sai adamu alaya sai nuhu alaihi salam ya ce inna rabbi qad ghadiba al-yawma qadaban lam yaqdab qablahu mislah wa lam yaqdab ba'dahu mislah sai adamu alaya nuhu alaihi salam ya ce lalle ubangiji na yayi fishi fushin daga gabanin wannan rana bai taba irin wannan fushi ba bayanta kuma ba zai taɓa yin irin wannan fushi ba izhabu eh, sai kuma sai ya ce wa inni sai ya faɗi laifinsa don can mun ji annabi nuhu alaihi salam ya faɗi laifin da yake tsoro ya tunkari allah da shi shi ma ya naɗe ya nuke saboda me me laifinsa da ya ji tsoron tunkarar allah da shi shine mai ai an faɗa a baya ɗazu me eh cewa ya ci bishiyar da allah ya hana shi don haka ya ce ba zan iya ba shi kuma nuhu alaihi salam sai ce innahu qad kana li da'watun da'awtuha ala qaumi sai ce ina da wata addu'a da take kamar yankan wuka allah ya bani in yi ta nan take allah ya ansa na yi wannan addu'ar ga mutane na allah ya halakar da su ita ce wace addu'a ya musu eh sai ka koma cikin suratu no rabbi la zar alal ardi min al na dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka Wala yalidu illa fajiran kafara annabi nuhu alaihi salam yana da shekara arba'in allah ya aiko shi sai da ya shafa shekara 950 yana wa'azi amma ba a samu mutum 100 da suka yi imani ba a tsawon shekara 950 mazo ne na allah bare ka ce ban iya wa'azi ba da wahayi yake wa'azin sai an turo an ce faɗi kaza sannan ya faɗa ka gani wanda zai lakanta masa ya turo a faɗa Allah ne malaminsa mala'ika jibril ka gani ashe ba za ba za ka yi zancen rashin ilimi ko rashin iya wa'azi a nan ba al'umman ne mai kangararru fadararru al'umman ne 'yan ƙarshen ara'aitan lazi ko 'yan farkon ara'aitan lazi tsakiya ara'aitan lazi ƙarshen ara'aitan lazi duk sun haɗa waɗannan sifofin al'umman ne kangararru sai ya tuna sai da aka shekarar ɗari tara ba ɗari ɗaya ba ɗari ɗaya ɗaya hattara aka ƙara hamsin duk yana wa'azi ba mutum ɗari da suka yi imani ya yi haƙuri ko bai haƙuri ba sai tana a cikin jakarsa a malarsa akwai wata addu'a tana nan allah ya masa alkawari kamar yankan wuka take wato ya yi allah ya ansa wannan addu'ar kowane manzo an bashi ita manzan allah ya ce likulli nabiyin da'awatun mustajaba manzan Allah ya ce kowane annabi Allah ba shi addu'ar da ya yi nan take kamar yankan wuka Allah ya ansa sai manzan Allah ya ce wa ana tabatu bi da'awati wa hiya shafa'ati wa hiya da'ilatun insha Allah min ummati man mata la yushrika billahi shay'a sai manzan Allah ya ce ni irin wanda addu'a kamar yankan wuka da aka ban ni ban amfani da ita a duniya ba na taskace ta na sa ta a cikin jaka na sa ta amala na ɓoye na mayar da ita ta zama cetona ita ce ranar tashin alkiyama wannan addu'a ta ta wannan ceton idan na yi ta za ta shafi cikin al'umma ta duk wanda ya mutu baya shirka da allah komai da haka karka yadda ka mutu kana shirka kada ka yadda ka mutu abin da aka ce shirka kana yi manzan allah ya ce wannan addu'a za ta shafi duk wanda ya mutu baya shirka da allah komai to shekara 950 ai an je ƙarshen hakuri ko ba 100 ba da haka sai ɗauko wannan addu'a annabi nuh sai ya wullata ya ce rabbi la zar alal ardi min alkafiri kafiri na yara. wannan wani atomic bomb ne wanda yake da an jefa shi bomb ne wanda allah maɗaukakin sarki ya ƙera ya bewa manzansa annabi nuh ya kake shi ai ya fi na wanda amurka ta jefa a hiroshima da nagasaki shekara hamsin ko sittin da ta wuce wanda har yanzu ciyayi wasu guraren ba sa fitowa har yanzu bayan shekara hamsin ko sittin in an haifi wasu yara za ka ga hancinsu wani guri a barke wani guri wata bangare na halitta su a sakamakon wancan bom din da aka jefa shekara hamsin ka san wannan addu'ar bom din ta ya fi wancan ya ce rabbi la ta zar alal ardi min alkafiri na da yara allah kada ka bar sauran gidan wani ardi ko kafiri a doron ƙasa da a shafa arna su tafi barzan sai faɗi dalili ba zalunta su yayi ba innaka in tatarhum yudillu ibadaka in ka su ma za su ci gaba da ɓatar da bayanka suna kira a bauta wa gunki la tazarunna alihatakum wa la na waddan wala suwa'an wa ya gusa wa ya yaquqa wa nasara Allah ya ce wa zan adallu kaseera tabbas sun bata da yawa ko sun batar da mutane da yawa in ta mai zullo ibadaka wala ya yalidu illa fajiran kafara sannan abinda za su haifa 'ya'yansu fajirai kafirai suke haifa irin su ba ma muminai mutanen kirki ba da sai a ce mutanen kirki ne suke haifa wato ana samun mutanen kirki ta tsazansu a'a fajirai ne kafirai suke haifa jakuna ne suke haifa jakuna babu bambanci don haka ya yi wannan addu'a ya ce to nafsi nafsi ba zan iya tunkara ubangiji ba na yi wannan addu'a na wunna wannan bam ɗin an duniya wannan lokaci ta mutu ba zan iya tunkarar ubangiji ba ni ma yau ta kaina nake sai ce izhabu ila ibrahim sallallahu alaihi wasallam ku tafi wajen annabi ibrahim sallallahu alaihi wasallam sai mutane nan take fa a tuna ibrahim sai a zo wajen ibrahim sai su ce anta nabiyullahi wa khaliluhu min ahli al-ardi ai kai ne nabiyun lahi kai annabin allah ne bayan annabin allah ne wa khaliluhu fi ardillahi kai kuma badaɗayin ubangiji ne bayan annabin allah ne allah ya maka wata zaɓa ta musamman ya baka wani ran na kulla na wato musamman masoyi masoyin ma na musamman na kusa kana da ashe ma'ana martaba da matsayi ishfa ila rabbika nema mana nemo mana ceto wajen ubangijinka ala tara ma nahnu fihi ala tara ila ma qad balagana baka ganin halin da muke a ciki baka ganin matsayin da ya kai muka samu kanmu fa yaqulu lahum ibrahim sai ibrahim alaihi salam ya ce inna rabbi kada qadiba al-yawma qadaban lam yaqdab qablahu misla wa lan da ba'dahu misla sai ce lalle ubangiji na yau yayi fushi fushin da bai taba yin irinsa a baya ba bayansa kuma ba zai taba yin irinsa ba wa zakara kazibatihi sai ambaci abubuwan da yake ga laifi ne yayi ba zai tunkari ubangiji ba irin abin da yake ga ai ƙarya yayi kuma ƙaryan nan wannan daidai ce ba wai karya ba ce aka kalle ta a hakika tauriya ce ma'ana lokacin da ranar idi yana al'ummarsa wa'azi yana nuna musu waɗannan gumaka ne ba za su yi amfanar da ku komai ba ku daina bauta musu duwar watsun banza ne ba su kare kansu ba bare su kare ku sai ranar da za a fita ranar idi aka ce taho a taho wajen idi sai ce inni saqimun sai ce ni marashin lafiya ne inni saqimun malamai suka ce akwai tauriya a ciki daga ce ba ni da lafiya daga ce ni marashin lafiya ne akwai bambanci ko babu bambanci da abu ɗaya ne me bambanci ba ni da lafiya ni marashin lafiya me bambanci ba shi da lafiya ko da yana da ita zai iya rasawa kaga bai ce ba shi sai ce inni sahimun ni marashin lafiya ne ai yana yin rashin lafiya ya ce wa iza maritu fa huwa yashfini in na rashin lafiya Allah ne ke warkar da ni kaga wato yana ga kamar suna tafiya suka juya ya ɗauki gatari ya shiga ɗakin wannan allolan ƙarya ya rugurguza su sai babban su sai ya rataya masa gatarin bai rusa shi ba dan mi su kuma dama idan za tafi ranar idi idan kai tuwon sallah san za ka tafi masallaci sai ka ka tuwon da miyar ko abincin sai ka aje gaban gunki wai zai sa albarka in ka tafi ran kai gama sallar idi ka dawo sai ka zo wai gunki ya sa albarka sai ka ɗauka sai a tafi a ci sai a rarraba sun a aje abincinsu da zo diyar rugusa wannan gumaka nasu sai ya ɗaya rataya masa gatari kaga idan an dawo kowa zai zo daukan abinci ana zuwa daukan abinci aka ga an rugurguza waɗancan gumaka an ci ubansu la'ada waje ba. don haka man fa'ala za bi alihatina waye wa allolin mu wannan yanzu alloli da su za su kare ku kuma alloli yanzu su aka tadda an rugurguza sun gaza yin komai sai suka ce sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu ibrahim ai mun ji wani yaro yana ta aibata su yana zagin su wannan ibrahim din nan shine kaza kaza ne da aka zo ka tambaye shi waye man fa'ala hadha bi alihatina yace ya nuna babbansu. ce is'al kabiruhum haza in kanu yanzu ku tambayi man bauta babban na a sai bai muku bayani kaga shi abin da yake so ya nuna musu kun zama wato dabbobi kuna kai da kake bauta wani Allah kana bauta wa gunki da suna Allah ne zai baka kariya ya baka lafiya ya baka abinci ya tsare ka shi an rugurguza shi bai tsare kansa ba da Allah ya yaushe kuma kai zai tsare ka ba gani kaga yana son ya nuna musu abin nan wasu hasin dawo e haka ne sai kawai wasu aka jure e eh, an san haka ne haka iyaye da kakanni suke yi kaza kaza aka jure to irin wannan yake ga kamar karya ce da wasu abubuwa da yawa wanda ya faɗa a ciki kamar biyu uku wanda saboda ƙurewar lokaci ba za mu shige su sosai ba ya tuna irin wannan ya ce ba zan tunkari ubangiji na ba nafsi nafsi izhabu ila khairi ku tafi wajen wani na ku tafi izhabu ila musa ku tafi wajen musa sai su tafi wajen musa alaihi salam sai su ce ya musa anta rasulullahi ya musa anta ya musa sallallahu alaihi wasallama su ce ya musa sallallahu alaihi wasallam ya kai musa tsira da amincin allah su tabbata a gare ka faddalaka allah bi risalatihi wa bi kalamihi ala nas allah ya fifita ka da baka manzanci ya fifita ka da magana da yi da kai akan sauran mutane allah ya magana da kai kai tsaye ba tare da wasta ba ya kuma baka manzanci ya ce ya musa in nissafaituka alan nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma shita ma ataituka wa kun min ash-shakirin sai ya ce wato allah ya ce ya kai musa na fifita ka da manzanci da na baka na yi magana da kai kai tsaye to Allah fifita ka da wannan magana da shi kai tsaye da manzanci akan mutane ishfa alana ila rabbika nema mana ceto wajen ubangijinka ala tara ma nahnu fihi baka ganin halin da muke a cikinsa ala tara ma qad balagana baka ganin halin da muke a ciki fa yaqulu lahum musa alaihi salam sai ce musu inna rabbi qad qaliba اليوم قدبا لم يقدب قبله مثله ولن يقدب بعده مثله ubangiji na ya yi fishi fishin da a baya bai taɓa yin irinsa ba bayan yau kuma ba zai sake yin irinsa ba wa inni qad qataltu nafsan lam umar bi qatliha ni na taɓa kashe ran da ba a yi mun umarni in kashe ba shine wannan baqibti fastaqasahu allazi min shi'atihi ala min aduwihi wanda dan bangaren annabi Musa alaihi salam dan kabilar annabi Musa na banu Isra'il wannan baqibti dan kabilar Fir'auna zai zalunce shi ya ga annabi Musa zai wuce tun bai zama annabi ba manzo sai ya ga dan uwansa sai ya ce taimaka masa ga wannan azzalumin zai zalunce shi ya zo kai rabu da shi kale ba za a rabu da shi ba ya za ka yi ya za ka yi ka ga shi ma zai wa musa rashin kunya shine musa wajen wata ce wasu ka ce ya ture shi ko ya dan mare shi ko kuma dan hada masa majina da jini ya san cewa abin ba da wasa ana makarsa sai ya faɗi sai ya faɗi a mace ashe kwana ya ƙare to shi ne sai ya ce na kashe ran da Allah bai yi umarni in kashe ba wannan tun kafin ya zama annabi ko manzo kenan ya ce nafsi nafsi ni ma ta na nake izhabu ila isa sallallahu alaihi wasallam ku tafi wajen annabi isa sallallahu alaihi wasallam annabi isa amincin allah su tabbata a gare shi fa ya isa sai a zo wajen annabi isa faya ya kulu su ce ya isa anta rasulullahi wa kallamta nasa fil mahdi anta rasulullahi wa kallamta nasa fil mahdi wa kalimatun minhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu fashfa lana ila rabbika kaga shi ma suka ruko irin nasa matsayi da nasa makami ya kai isa kai rasulullahi ne manzon Allah ne wa kalaman nasa mahdi ka yi magana da mutane kana cikin tsumman goyo ranar da aka haife ka mahaifiyarka ta nuna ka fa asharat ilaihi sai ce mai kala inni abdullahi atani kitaba وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق التي الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قدى أمرا فإنما ma kulu lahu kun kulu wannan shine Allah ce zalika Isa na Maryam wannan shi ne Isa dan Maryam ranar da aka haife shi yana jariri ya wannan jawabin ko kana dan shekara saba'in kai wannan laccar ai kayi lacca ka zuba lacca bare jariri ranar haihuwa kaga ai akwai daraja akwai martaba akwai karama akwai matsayi kallamtan nasa fil mahadi kai magana da mutane cikin tsumman goyo ranar haihuwa kuma kai kalimatun ne minhu kai kalma ne daga Allah Allah madaukakin sarki yace inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun Allah yace inna masala Isa inda Allah ka masali Adama khalaqahu min turabin ثم قال له kun fayakun an alice shi da kalma mai wato harufa guda biyu mai kafin da nunun mai kaulasan da nu'ara allah ya ce kun da kun din minallahi a wajen allah kaulin ce magana fakana isa bi kun kalmar kun kuma allah ya kasantar da isa ya samar da shi da kun kullum a wajen Allah kaulun ne kuma isa kana bikun walaisa isa huwa kun din isa ba shine kun ba amma an halicci isa da kun kun din kuma a wajen Allah magana ce shi yasa suka ce wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu ay ruhun min arwahi allati khalaqaha Allah shi annabi isa rai ne daga cikin irin rayukan da Allah ya halitta waɗanne irin rayuka ne da Allah ya halitta wani irin rayuka kenan hmm? wanne kenan ina za a nemo su eh a falasdino eh kamar kowa har kai mai magana irin lanka irin ranka shine wa ruhun minhu fashfa na ila rabbi ka nema mana ceto wajen ubangijinka ala tara ma hannu fihi ala tara ma karba balagana ba ka ga abin da muke ciki ba ka ga yadda matsayin mu ya kai sai isa alaihi salam ya ce inna rabbi qad qadiba al yawma qadaban lam yaqdab qablahu misla ubangiji yayi fishi fishin da wato yau yayi bai taba yin irinsa ba a baya bayansa ba zai yi irinsa ba mai ruwaya a wannan ruwaya ce walam yadhkur lahu zamban bai ce ga laifi na ba da ba zan tunkari ubangiji ba shi isa kenan alaihi salam sai isa alaihi salam sai ya ce nafsi nafsi izhabu ila ghairi kaina ta kaina nima nake yau in samu ma in kwaci kaina ba wani ba ba wasu ba ba mutanen alkiyama ba ko tafi wajen wajen wani na izhabu ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam ce ku tafi wajen muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa ya tuna sai mutanen nan sai a dungumo sai a taho wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce ya muhammad أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله لك ما ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا سيمتاني سزوجا النبي صلى الله عليه وسلم سيتي أنت رسول الله kai manzan Allah ne kai khatamul anbiya ne cikamakin manzanni ne Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na laifukanka da abin da ya zo baya da Allah ya yi maka wannan falala ya yi maka wannan matsayi ishfa na baka ganin halin da muke ciki nema mana agaji nema mana ceto wajen ubangiji ubangiji ya janya ficinsa a yi hisabi kowa ya gane kuransa kowa ya je ga masaukinsa nan take manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce taliku sai in tafi nan take fa'ati tahtal arshi sai in je gaban al'arshin ubangiji yace ce fa'aƙa'u sajidan rabbi yana zuwa ga ƙarƙashin al'arshin ubangiji yace sai in faɗi in yi sujjada ga ubangiji sun mayaftahu allahu alayya wa yulhimuni min mahamidihi wa husnul sana'i alaihi shay'an lam yaftahu li ahadin qabli manzan Allah ce ina faduwa in yi sujjada sai Allah yi mun wani budi a na sai ya kinsa mun wani irin yabo wani tataccen wato zababban yabo ga Allah kyakkyawan yabo ga Allah wanda Allah bai taɓa buɗa wa wani mutum daga cikin halittarsa irin wannan yabo ba manzan Allah ya ce hatta ni sai san da na yi sujjada sai Allah ya zubo min wannan yabo na musamman da na yi masa Ubangiji shi ya fi kowa son yabo shi ya sa ce mu bayinsa mu gode masa sai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin shi sa malaman tafsiri suka ce da aka ce alhamdulillahi akwai at-taqdiru anan wanda yake wato mahzufun akwai taqdirun mahzufun akwai abin da aka kaddara aka shafe shi ba ambace shi ba ma'ana da aka ce alhamdulillahi taqdiruhu qulu ku ce ku ce ku zuwa ku bayi ku ce alhamdulillahi yabo da godiya ya tabbata ga Allah wani Allahu rabbul alami na ubangijin dukkan talikai dukkan wata halitta ubangiji yana da rububiya yana da ubangijantaka a kanta don shi ya yi ta ya samar da ita don haka manzon Allah sai Allah ya kinsa masa wani yabo wanda bai taɓa yin sa ba wani halitta bai taɓa yin sa ba yana na a sujjada ya yi ta wannan yabo thumma yuqalu sai ya ji an ce يا محمد ارفع راسك سل تؤتى اشفع تشفع من الله يجي سينجي أنت يا محمد يا كي محمد ارفع راسك دقا كنك سل تؤتى تنبي أباك اشفع تشفع نيمة شيطان أباك manzan Allah ce fa'ar fa'ura a sai in dago kaina fa'a kulu sai in ce ya rabbi ya ubangiji ummati ummati in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to mun koma kan ayar da ake muke fassara akan ta ayatul kursi manzan ladhi yashfa'u indahu sai yace me illa bi iznihi yanzu manzan Allah da yazo me yayi anan eh me yayi anan da yazo gaban al'arshin ubangiji sujjada da ya sujjada yayi me me sujjada ta kunsa neman izini kaga manzan Allah sai da ya nemi izinin sai Allah ya bashi sai ya ce ubangiji maɗaukakin sarki ya ce ya muhammad adkhilil jannata min ummatika man la hisaba alaihi min albabil ayman sai Allah ya ce ya kai muhammad ka shigar da cikin al'ummar ka cikin al'ummar manzan Allah akwai wanda Allah ya ce ya zaɓe su za a shigar da su aljanna su ko hisabi ba za a yi ba ba bincike Allah ya ba su wannan manzan Allah ya faɗe su da ya faɗe su ukashatu bin muhsin ya tashi ya ce Allah ya ce manzan Allah roƙa min Allah ya sa ni cikin wanda za a sa aljanna ba tare da hisabi ba sai manzan Allah ya ce an ta minhum kana daga ciki sai wani ma sai ya taso ya rasulallahi ni ma a sani sai ya ce bai ha ukasha ukasha ai ya riga ka ya can kenan bai ya dauke ta daga bai ce ba za a sa ka ba bai ce an rufe ba amma ne ukasha ya riga ka ba gani da wannan an sa shi kowa ma sai ta tasowa in ibn Sanudu ma yana wurin sai ya danno kai shi ma ai sai ya ce a sa shi ka gani ya kaga gara a rufe kofa tun da wuri don haka allah ya ce da manzansa shigar da mutum wato shigar da mutanen da babu hisabi a kansu ta waccan kofa aljanna ta barin dama ta barin dama sauran kuma sai ya ce wahum shuraka nasu fi ma wa zalika sauran kuma na al'ummarka su yi tarayya su yi shiyarin da sauran mutane wato cikin sauran ƙofofin aljanna tana da kofa guda takwas cewa wannan kofa an buɗe ta ta waɗanda ta ɓangaren dama waɗanda za a shigar ba hisabi sauran kofofin guda bakwai duk kuma za a shigar da kowa da kowa ma zai shiga ta sauran kofofin ahlus sadaqat ma'abuta sadaka su shiga ta kofar sadaka ma'abuta azumi su shiga ta kofar ma'abuta azumi ma'abuta sallah da nafilfili su shiga ta kofar ma'abuta sallah da nafilfili haka haka haka haka duk waɗanda za su shiga su shiga wannan ita ake kira a shafaatul uzma ita ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema wa wannan al'umma tasa a wannan rana a wannan lokaci A nan abin da zaka la'allaka binciki kanka ko kuma tambaya ta zo maka a kwakwalwarka ko a tunaninka wato ka ce yaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cikin wato wannan wato gwagwarmaya da waɗannan wato da waɗannan wato mutane suka yi ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana farfajiyar alkiyamar ko kuma sun san yana nan kuma an san yana nan amma menene yasa masu neman ceton nan ba su je kansa kai tsaye ba suka fara ta kan adamu alaihi salam ya ka uzuri da larura ya tura su wajen nuhu alaihi salam ya ka uzuri da larura ya tura su wajen musa alaihi salam ya ka uzuri da larura ya tura su wajen isa alaihi salam shine na hudu wanda bai kawo uzuri ba amma ya tura su wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya aka yi wannan zagaye aka yi wannan dan waken zagaye sannan aka zo ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me ya nuna maka kai mai karatu ko kai mai hankali me ya nuna maka me ka fahimta anan me yasa ba a tafi kai tsaye ga manzan Allah ba ka'ida ta mi eh saboda girmansa to ai me girma ake nema yanzu eh wannan zagaye ya daɗa fito da daraja da martaba ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan ulul azmi minar rusul da annabi adamu da waɗannan da aka ambata duk ba su iya ba da wannan dama ba ba su iya yi ba sai manzan Allah iya yi wannan ya ƙara daraja ko bai ƙara ba ya ƙara daraja da martaba da matsayi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ka duba wa girman wannan matsayi waɗannan annabawa ne da manzanni ulul azmi minar rusul suna tsoron wannan rana su tunkari ubangiji kai mai ka shirya zaka ka Allah da wannan rana da cin dan wake ko shan koko ko naka zunubin ko laifin kai ba kai naka tunanin ka tausaya wa kanka ba ka gai girman ranan wannan zai nuna maka girman ranan da babban abin tsoron da ke cikinta to wane tanadi kai mata waɗancan da ya manzanni ne ba farar hula ne irin ka ba kuma manzannin ma zaɓaɓɓun wanda Allah ya kira ulul azmi ma'abuta azama wanda Allah ya ba su wani kwali na musamman cikin wato annabtar da manzancin ya daɗa ba su wata daraja ta musamman amma tare da haka ga yadda lamarin wato ya kasance ga yadda suka ce su ba za su iya da wannan matsayin ba wato kai mai ka shirya me za ka yi kenan kaga ya kamata ka yi wa kanka shiri kenan ka yi wa kanka shiri tun daga gidan duniya manzan lazi ya shafa inda illa bi iznihi mun fahimci wato izinin yacce yake Allah ya ce a watan a cikin suratun Najim wa kan min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda Allah ya ce mala'iku suna da dimbin yawa cikin sammai wanda dukkan tilin yawan mala'ikun nan su baya amfanar kowa komai sai bayan allah ya yi izini ga wanda ya baiwa damar ceton ya yi masa izini ya yi kuma wanda za a ceton allah ya yadda a cece shi kaga ashe sai ka roƙi allah ka ce ya allah ina roƙonka ka ni cikin wanda za ka bayar da cetonsu ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin ceton na Allah ne yana hannun Allah sai ya izini kuma wanda za a ceta ɗin sai Allah ya ba da dama a cece shi domin Allah ce kullillahi shafa'atu jami'a ka gaya musu ka ce ceto ga baki ɗaya na Allah ne sai ka nemi ceton wato Allah ya sa ka cikin wanda zai bayar da cetonsu Allah ce ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum ma anan mausulun ne fidul umum ubangiji madaukakin sarki ya ce ya alamu ma baina aidihim Allah ya san abin da ke gaba ga dukkan halittarsa da abin da yake bayansu ma'ana Allah ya san abin da yake malamai suka ce wannan haza kinayatun an ihatati ilmin lahi bi kulli shay'in cewa wannan kinaya ce da take nuna ilimin Allah ya kewaye komai da komai iz la ya'zub an an an ilmihi misalu dharratin ba abin da ke boyuwa bayan ilimi ko sanin ubangiji ko da ƙwayar zarra ne a cikin sammai take ko a cikin ƙasai wa huwa bi kulli shay'in alim Allah ya san abin da ke gaba ga ko da abin da ke bayan su da abin da wato ya faru da abin da yake faruwa da abin da wato zai faru a gaba mu mutane ilimin da Allah ya bamu abin da ya jiya ta wuce mun san yacce ta zo ta wuce yau kuma gamu a cikinta bamu dai a cikinta ba mu iya mu kau da ita ba ba mu san yadda za ta kare ba mun san dai za ta kare da shigowar dare gobe kuma fa wannan ba mu da iliminta ba mu da saninta to allah maɗaukakin sarki iliminsa ya haɗa wannan gabaki ɗaya wa ma khalfahum ay ma mada fa bi ilmihi abin da ya wuce da ilimin ubangiji ne layansa ubangiji baya mantuwa ya mantuwa baya jahiltar wato komai ubangiji maɗaukakin sarki kamar yadda ya hakaito wato ta harshen wato annabi musa alaihi salam lokacin da fir'aunu alaihi la'ainur rahman ya ga annabi musa wato zai kure shi shi bari ya kure annabi musa kafin ya kure shi annabi musa yana jawabi yana ka hujjoji sai sauri ya ce fama da kurunin ula in ji fir'auna to mutanen da suka wuce suka bauta gumaka mutanen annabi nuhu mutanen wato annabi hudu da saboda me labarin su ya za a yi da bautar gunkin da suka yi sai annabi musa ya ce ilmuha inda rabbi sanin waɗannan al'ummar da abin da suka aikata inda rabbi yana wajen ubangiji na fi kitabin yana rubuce a littafi lauhin mahfuz la ya dillu rabbi wa la yansa ubangiji na baya jahiltar abubuwa baya bata gabarin abubuwa baya rabkana baya mantuwa ubangiji madaukakin sarki ce Allah ya ce wa ma kana rabbuka nasiya ubangijin ka baya mantuwa Allah baya mantuwa mantuwa ta koru gare shi subhanahu wa ta'ala wala yahituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha su kuma mutane bayi ba abin da suka kewaye na sanin ubangiji ko wanda yake cikin wani wanda yake na ilimi na ubangiji subhanahu wa ta'ala illa bi ma a sai abin da ya ga dama ya sanar da su abin da allah ya sanar da mu na gaibu shi muka sani hatta annabawa da manzanni alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan sai ce me illa rasulin Allah shine masanin gaibu baya bayyana wa kowa gaibinsa sai abin da ya ga dama ya sanar da manzanninsa abin da kuma allah ya sanar da manzanni kafin ya sanar da su yana cikin taskar gaibu bayan ya sanar da su ya fito abin ya fito daga taskar gaibu ya fado cikin taskar sarari ya zama ilimi gare mu ya zama mu'jiza ga wannan annabi shi yasa allah maɗaukakin sarki da yake baiwa manzan allah sallallahu alaihi wasallama labarin annabi yusuf alaihi salam wanda an yi shi da ɗaruruwan shekaru da abin da ya faru tsakaninsa da 'yan uwansa da mahaifinsa bayan wato kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ubangiji maɗaukakin sarki kamar yadda wato ya akaito ta wato ya gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abubuwan nan da suka faru sai ya ce zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون الله يقول ذلك أي ذلك المذكور معنا نكسر النبي يوسف da ta faɗo ko ta zo cikin wannan sura wadda kusan duk surar labari ne na annabi yusuf alaihi salam ba za ka ɗauka cewa yusuf a yakubu alaihi salam bayan sun dawo daga wato sun dawo daga masar wajen sayo kayan abinci ko neman kayan abinci wato ba su dawo yusuf alaihi salam ya gane ɗan uwansa binyamin wanda suke uwa ɗaya kaninsa ya rike shi sai suka dawo bayan shekara arba'in yusuf ya bata gashi yanzu an tafi da binyamin shi ma gashi ba a dawo da shi ba kaga lamari ya ƙara cabewa kenan annabi yakubu ya yi kuka har ya makance saboda shekaru da kuka amma tare da haka har yanzu zuciyarsa tana gaya masa allah zai dawo masa da ɗansa da haka sai ya ce da su ne ya bani ya zabu fata assasu min yusuf wa akhihi wa la ta'asu min rauhillahi innahu la ya'asu min rauhillahi illa alqawmul kafirun ku koma ku bincika ba malamai suka ce akwai bambanci tsakanin attajassus da attahassus tahassus bincike ne na alkhairi tajassus kuma zai ma kake ka bincike mutum wa'ada dan ka kure shi ka kama shi da laifi shi ake kira ta ta tahassus kuma bincike ne na alkhairi sai ce ya bani ya zabu sai ce fata hassasu min yusufa ku je ku yi si ainihin yusufa a ɗaya wannan garin ku bincika shi da ɗan uwansa ba mamaki ban banda binyamin din da kuka baro a can yusufa ma a same shi a wajen fata hassasu ku je ku yi bincike bai ce fata jassasu ba ba cutarwa za su tafsi ba ba yi aini ne za su yi su kama da laifi ba a'a neman yan uwansu suke ya ce hula la yi asumin rauhin lahi illa alqawmul kafiru suka koma wajensa Allah ce falan ma dakhalu alaihi qalu ya ayyu aziz massana wa ahlana dur ina ji'na bi bida'atin musjatin fa awfi lana alkayla alaina inna Allah yajzi almutasaddiqin suka gaya wa annabi Yusuf wannan maganganu suka latsa shi sai ya to yanzu ya kamata ya yaye labule su san shi kowaye sai ya ce hal alimtum ma fa'altum bi yusufa wa akhihi in antum jahilu kun san makircin da kuka kulla wa yusufa da dan uwansa lokacin da ba ku san me kuke ba kawai kuna ji da dan ku da kuruciya da me kuka yi abin da kai kun sani kuna tuna wannan sai suka kara kallonsa fa ce a anta yusuf sai suka ce eh, sun yana faɗin wannan hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi iz antum jahilun qalu kace a innaka la anta yusuf man gane din ashe kai ne yusuf sai ce ana yusuf wa hadha akhi kuma yace qad manna Allahu alaina Allah ya mana baiwa ce innahu man man yattaqi wa wanda ya tsare dokar Allah yayi hakuri ya ji tsoron Allah fa inna allaha la yudi'u ajral muhsini Allah baya tozarta duk aikin waɗanda suka kyau in dai kayi aiki kayi tsoron Allah ka bi Allah kai hakuri ka jure kai abin da Allah ya ce to Allah ba zai tozarta ka ba Allah ba zai taɓa tozarta ka ba duniya da lahira dan haka yake gaya musu wannan amma sai ya ba su ne ya ba su riga ya ce izhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa bi ahlikum ajma'in suna tafiya da wannan riga sun kama hanya kafin su karaso sai mahaifinsu ya ce inni ajidu a yusufa laula an tufannidu kai ina fajin kanshin yusuf kun fa bincika yusuf yana kusa sai suka ce tallahi innaka lafi dalalikal qadim kana nan cikin gigin tsufan nan an tsufa an yi jikoki kana nan cikin gigin ka na tsufa Shi shikenan falamma an ja albashiru alqahu ala wajhihi wannan mai albishir mai kari ga da ya zo yana zuwa ya wulla masa ita a fuska fartar da basira sai ido ya bude sai ya kalli 'ya'yan ya ce alam in ni a a'lamu min allahi ma la ta'lamu ban ce muku ni ina da ilimi daga wajen ubangiji ba ni annabi ne na allah ina da sanin da ku ba ku da shi ba da jahilci nake magana ba me sai suka sallama ya eh, eh, ya abana safin lana in inna kunna khati'in to da Allah baba ai hakuri ai mana gafara ai mana abuwa mun yi kuskure kaza kaza sai ya ce to saufa astaghfiru lakum rabbi ba yanzu ba da sannu zan roƙa muku gafara ubangiji zan ce Allah ya yafe muku dan me ba zai ce Allah ya yafe musu ba a sannan ya ce sai nan gaba ya kawo harfu taswif ya ce saufa astaghfiru lakum rabbi da sannu zan roƙa muku gafarar ubangiji saboda me eh saboda me sai an haɗu sai an shafura eh girman laifin ba za a nemi afuwar da wuri ba eh? eh sai sun haɗu sannan za a yafe musu eh lokacin da ya dace cikin dare lokacin da ake ansa addu'a nan yake ta ta ce saufa astaghfiru lakum rabbi sai ce innahu huwal ghafurur rahim yayi addu'a suka je falan ma dakhalu ala yusufa da suka je wajen yusufa me ya faru awa ilaihi abawaihi ya tattaro iyayensa wato ya dora su akan al'arshi wa kharru lahu sujjada duk da uban da waɗannan 'yan uwa duk sai suka yi masa wato sujjada sai ce ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan domin ya taba yin mafarki tun yana karami cewa ya ga rana da wata sun masa sujjada da rana da wata da taurari sun masa sujjada sai shi ne ke gaya mahaifin sai ya ce ya bani ya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fa yakidu laka kaida yace wannan mafarki naka akwai wani abu da zai biyo bayan sa babba amma kada ka gaya wa ƴan uwanka sai su kulla maka wani makirci to shine yanzu da ranar da watan su uwa da uba waɗannan taurari sune ne yan uwansa goma sha biyu wa kharru lahu sujjada suka faɗi suka yi masa sujada ta gaisuwa su a shari'a su yin sujada ta gaisuwa ba haramun bane qad ja'alaha rabbi haqqan Allah ya tabbatar da wannan mafarkin da nayi ina yaro gashi Allah ya nuna min sai kuma sai ya ce wa qad ahsana bi iz akhrajani min as Allah ya kyautata min ya fito da ni daga kurkuku wa ja'a bikum min al-badwi kaga da so yake musu gori ba ce zai Allah ya kyautata masa ya fito daga shi daga kurkuku ba sai ce wa qad ahsana bikum wa jaa bikum min al Allah ya kyautata muku ya muku alfarma kuna can kauye ba ci ba sha ga ku yau a fadar shugaban kasa ta albarkata kage ya musu gori kenan sai amma mai da abin a kansa sai ce wa qad ahsana bi Allah ya kyautata mun su kuma da ya koma kansu sai ce waje jaa bikum min al kuma kuma Allah ya kawo ku daga kauye da sai ce kun same ni a fada kuna kauye a zaune wani a'a bai yi musu wannan ba sai ya mai da ihsanin shi aka yi wa a maimakin ai su aka yi wa ihsani su can suke neman dawar da za su ci yau ga su kuma abila a fadan mr president ka gani yaya kenan yanzu kuma girki ai sai an darje. ya ce wa a bikum min albadu sai ce min ba'di an nazaga shaytanu baini wa baina don ma ya faɗi wata alfarma bayan dan ya shiga tsakani na da yan uwana a maimakin ya ce min ba'di an bai shaytanu baina ikhwati a maimakin shaidan ya ya wato shigar yan uwana ya kangarar da su ai shi me musu shi bai musu komai ba su suka yi masa komai su suka jefa shi rijiya su ne da aka tsamo suka ce bawan su ne gudu ya ya bata ya kuya a nan suka sayar da shi duk su suka yi masa shi bai ba amma sai ce shi dan ne ya shiga tsakanina da su a maimakon ya ce ya shiga tsakaninsu da ni سيأتي من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم تنكوتي أدعو أدي ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألهقني بالصالحين سيألا تمي ذلك من أنباء الغيب wannan labari da ka ji na labarin garbu na annabi yusuf allah ya ce nuhihi ilaika ai shi yana daga cikin da a gaibu yake dan manzon Allah bai sani ba bayan an yi abin da ɗaruruwan shekaru aka haife shi ya zo duniya Allah ya ce wa ma ladaihim iz ajma'u amrahum wa hum yamkuru ka tare da su lokacin da suka tattaro lamarinsu suna kulla wannan makirci ga annabi Yusuf to abin da muke so cewa fassarar wannan ta fita ma'ana wala yahituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha wasi'a kursiyuhu samawati wal ard kursiyun ubangiji ya yalwaci as-samawati wal ard shine ma'ana kursiyun ubangiji ya girmansa ma'ana ya yalwaci ma'ana sammai da kasai da sammai bakwai da kasai guda bakwai da za ka jefa su kan kursiyin ubangiji kaman ka jefa zobe ne ko taro ko kwabo a cikin dokar jeji yaya girmansa to haka kuma da za ka ɗauki shi kursiyu ka jefa shi akan al'arshi kamar wato ka jefa zobe ne ko kwaro ko taro ko kwabo ko ficika a dokar jeji kaga yana da girma kenan wato kursiyun ubangiji da kuma al'arshinsa wala yuhituna bi shay'in ubangiji yace ga baki abin nan wala yuduhu hifdhuhuma tare da girman kursiyin dinnan da sammai da kasai da kursiyi da al'arshi wato tsare su ko kare su bai gagari ubangiji ba bai zama nauyi ko wahala ga ubangiji ba sanin hali da yanayin da suke bai zama wahala ga ubangiji ba sai ce wa huwa aliyu shine aliyu da aala madaukaki mafi daukaka al'azimu mafi girma da azama to a gurguje muka tafi a nan da ita ma muka ce sai mun bi to kuma gobe ma ba za kara ba dan gobe dan ci gaba alhamdulillah